خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. باب رفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. باي جاني أكن آيلي من أكمن وإذا كبر لوك شندي كبر وإذا رفع أكن إلا تفكر لك ركوع وإذا ركع أكن لوك شندي ركوع. wato lokacin da rubutu zai daga hannuwa ne lokacin ka fara harashi zai daga hannuwa shi wato shi ne ke babu rabta yadda ne za ka fara. lokacin da ya ka fara, wa idza raka'a da lokacin da ya ruku wa idza rafa'a da lokacin da ya ruku da yake idan muka shi mu bayani a cikin kabarbari a dukkanin dai kusan maluma ko kuma a ce da wani za a rage an rufe hadisi sahabi wajen sahabi hamsin ya rufe hadisi aka rabu da ya rufe talatin akan daga hannuwa cikin sallah lokacin kafa da hanci za a daga hannuwa bayan wannan kuma lokacin da aka kare karatun fatiha an fitar sura za a daga hannuwa in an kai rukuri an karɓi ko za a daga hannuwa wa idza rawa kan shi da ke babu rabbi jini idza ka'a wa idza rafa'a ko babu rabbi jini idza kabbara wa idza raka'a wa idza to kace da wannan sai maluma suka tara hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wa suka zo akan daga hannuwa cikin sallah aka samu kusan sahabi 50 sun wai hadisi daga hannuwa yau ka shi ke nan hadisi shi na daga hannuwa ga sallah hadisi na mutuwa ya kai wata hadisi mutuwa ne amma ta da haka nan fa akwai sahabbai waɗanda kasance sau guda suka daga hannuwarsu kuma bayan sallah ba za a sake daga ba za a sake daga hannuwarsu ba a saboda akwai hadisi wanda wannan ya ruwaito bayan da sauri ya ruwaito hadisi an asimin da kulaibin shi kuma asimin da kulaibin a an abdurrahman da aswad daga abdurrahman da aswad shi kuma ya ruwaito hadisi an alkama daga alkama shi kuma alkama ya ruwaito hadisi daga abdullahi ne daga abdullahi ne masudin shi kuma abdullahi ne masudin ya ruwaito hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya yadayhi suna hannu hannuwa na inda suka kabirati lokacin kan kabbala ta farko sun mala'iku suna ba za a sake daga hannuwa shi ba to bisa ga wannan shi ma Umar Hadabi radiyallahu hannu an yi riwaya hadisi daga gare shi Ibrahim ya yi an annal azwaj daga azwaj shi kuma azwaj yace ra'aytu na Umar Hadabi radiyallahu hannu na ga Umar Hadabi radiyallahu hannu ya zo wajen sallah wanda fa'a yadayhi fi awwal takbirati ya ɗaga hannuwan shi tabbara ta farko sun mala'iku da sake daga hannuwan ba to bisa da wannan kuma an samu aliyu na isa'il radiyallahu anhu shi ma ta da ya fa'o ya daihi inda ta ta kula shi na daga hannuwan lokacin tabbara sun mala'iku ba za ta daga hannuwan ba da tabbara ta farko kawai haka kuma abdullahi ibn abbas shi ma ta da ya fa'o ya daihi inda ta ta kula sun mala'iku zai daga hannuwan shi tabbara ta farko kuma ba zai sake daga hannuwan ba to waɗannan sahabbai dukkanin su sahabbai na nan mabu da ruwan Allah alaihi sun kasance suna ɗaga hannuwan su guda ba za su sake ɗaga hannuwan su ba kamar ruwan haɗa bin Allah anhu Abdullahi ne a Abbasin Abdullahi ne Mas'udin Ayyuna ibn Ali radiyallahu anhu bayan wannan sannan kuma su bayan su radiyallahu anhu shi ma ya kasance shi na ɗaga hannuwa ne ga kafara ta farko ba zai sake ɗaga hannuwan shi ba bayan wannan kuma a wannan malikun na radiyallahu anhu ya kasance shi na daga hannuwa ne ga tabbara ta farko kuma zai sake daga hannuwa shi ba to bisa ga wannan sai maluma masu kace shi hadisi na wani asibi da shi a illa maluma su inda ta daga min min ya su hindi saboda an kuma wajen hindi ne shi wannan asibi da su ce ba haka dina wani ciki an ce ne wannan amma da ga maluma sun kace hadisi da kina ta cina wasu su ce a hadisi hasanuna sun ba ya wuce inda wasu ce taskini na an kawa shi a taskini na an kai amma haba azumin gure da an kawa taskini ba wanda an kawa taskini na wannan hadisi hadisi na sufar suni a wanda wannan sufar sauri ya rubuta wannan hadisi daga watan yazidun ajiyar yare to ta hanya dai an ka mutum sun ba ya wuce ya ce ya karanta nan hadisin ga kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya koga dai manzo Allah na daga hannuwa ne ta tafiye ga kafara daga baya ce tafi gamu da shi kofa da na haɗar shi kofa ta ce ni kofa ta yi shi zai zai shi ya karanta ni shi ya ce kuma la ya kuma ba ni mai kasa ɗaga hannuwa ne ba sai da ce na kamar sai da suke sarki na an kai ne kamar kenan alif misali an ce a kafin da shi sallallahu alaihi wasallam ya riko idan ta aure ta cikin su mala ya kuma ƙara am kenan daga baya bayan ya samu zubewar hindi ya kasance bai iya kan da ta harshe sosai sosai tafi ne a kan shi to shi tarkini da an kai mai ce zaton ni kai ba tarkini na an kai mai an hadara mai sun mala'u da ce na an haɗa nan to amma ta da haka wannan a ina abin shi ba cikin littafi ne a mutane ya yi wani wawe daban daban daban daban daban daban an da zai sallallahu alaihi cikin masu Allah ta ce shina ɗaga hannuwa ne so guda cikin kafara sun mala'u da ta sake ajiyar hannuwan shi ba sai daga wannan sai masu jayayya suke to ai ga hadisai shi wanda ya kasance mutuwa ne wajen sahabi hamsin ya rufe masu Allah daga hannuwa ne sai masu gita musu ce eh to haka nan na ko haka nan na dai umar hada da Allah an an san babban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi guda a gaban shi Shi ne Abu Bakar radiyallahu anhu to ga shi umar hada radiyallahu anhu babu hilafa an ce so guda shi daga hannuwa ne kabar haramci ba zai sake daga hannuwa shi gaba ɗaya to ashe ke da tunda mun hada da Allah sai kasance haka shi sallah kuma sahabbai na gani ba su ya mai ba nan mazo ta guda shi ka daga ba yake tunda ko da Abdullahi bin Mas'ud ya halimin manzo na sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na mazo Allah ya hidima gida da wurin tafiya har cikin gidan shi ke shiga har cikin ɗakin manzo wannan Abdullahi bin Mas'ud ke shiga shi shiga cikin ɗakin manzo manzo Allah ba shi dama cewa duk inda nake na baka dama ka same ni in dai ka rince ka ka sama sai na je ka ka sama shi inda shiga ko sallama kai? to ga shi ya kasance ya ga aikin mazo gida ya ga aikin mazo wajen tafiya abdullahi mas'udin dukkanin ababen da kwaɗi na mazo sallallahu alaihi wasallam tabbata sun ma abin da gani ne in ba hadisi guda wanda an samu hadisi ta dage ya kasance shi a sallah shi na sanya hannu wani tsakanin goyi ya ne bai san an shaye wannan ba daga bayan mazo ya kasance shi na hannu ne akan akan goyi amma shi ta dage shi dai an ka samu wanda ya kasance sa ma sauran sahabbai to sai kasance ga shi Abdullahi bin Mas'udin so guda shi ka ɗaga hannuwan shi ga kafara wanda ta daga damuwa sannan bayan haka nan kuma wani ya ce ma wannan aswadu ne zida a mun ga wa ya zuwa fiye girma ya hadisai ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwa ne lokacin kafara shi ya daga hannuwa ne lokacin rukuni shi ya daga hannuwa ne lokacin shi ya daga hannuwa ne lokacin kafara da rukuni amma kuma gashi sai ta ce ba a dagawa sai su guda ta ce to abdullahi da masudi in dai har wannan malikun da wai sun jalla ba anhu ya ga aikin manzo so guda to abdullahi da masudi ya ga aikin manzo so 50 jama'a ne ke na kaga ba a ga wanda gani so da gani so yanzu haka da wannan dai a ainihin shi hadisi da rabu da jini salati hadisi na mutuwa ne amma ko ga hadisi da kuma la'u shi ba tun zai shi shi to wannan aikin sahabbai na manyan manyan sahabbai to bisa ga wannan a ainihin daga hannuwa cikin sallah musahabi wanda ya daga musahabi ne da sun kuke ana daga ba wanda bai daga ba musahabi ne sun kuke ba a daga حدثنا محمود بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله an abdullahi ibn umar ala ce ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati in ya tashi ga sallah rafa idan ya shira daga hannuwa ne hatta ya kuna har mai bai har su kasance daidai ka fatin ne ne wa kana yaqadu zalika hina kabirin rukuni ya kasance shira wannan lokacin da ya kabara ya ta rukuni wa yaqadu zalika shira aikata wannan idza rafa ala asabu ya dauka yana rukuni daga rukuni wa yaqulu sai ce sami Allahu liman hamidahu wa yaqulu zalika wallahi ka amma bashin wanda sai su ji cikin dalila ba zai yi wannan masa dalila bai lokacin dukawa sai sannan bai lokacin ko wace inda dalila ba zai haka ba in ya ɗauko da dalila ba zai yi hakan ba wanda shi na kai wannan shi a cikin kansu da muke nan manzo Allah shi na kafa bari wuri uku shi na kafa ya shi na daga hannuwa ne lokacin da kare karatun sallah zai daga hannuwan shi sannan kuma idan yayi ruku ya ɗauko zai daga hannuwa ne amma in ya tafi wajen sujada ba zai yi kenan zai yi kafara haka in ya miƙe tsaye zai daga hannuwan shi ba zai sake ɗagawa kuma sai in ya ƙara karatu zai daga hannuwan shi in ya ɗauko daga ku zai daga hannuwa ne ya kasance a kuke حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد wannan halin abdullahi na farko ba na ba ne wanda shi suka ce maman wa faka izmu kullu mashayi wanda su ma ne dace suna malami ne wannan ana cin shi halbun abdullahi shi ko ya ruwaya daga wa an hayyul al-hazari an abi ilaba daga abi ilaba. abdullahi bin rajuli annahu ra'a ya ga malikul al-huwaisi idza Sallah an yayi sallah. kabbara zai kabbala wa rafa'a ilayhi sai daga hannuwa dai wa idza da an yarka an yaso shi rukuni rafa ilai zai daga hannuwa ne shi ya ce babu rafa idin idza kabbara wa idza rafa wa idza aqama ko ya babu babu rafa idin idza kabbara wa idza rafa wa idza rafa kina ce ya kasance idza sallah in yayi sallah kabbara shi na kabbara wa rafa ilai Zai shi daga hannu ne ke zai idza kabbara wa idza arada haka nan kuma in yaso an yarka shi rukuni rafa ilai zai daga hannu ne shi ake nan wa idza raka'a wa idza rafa'a al-asabu min al-ruku'i in ya dauka ne kuma wa da rafa'a da zai ka hannu da kisha tace wa idza rafa'a wa hadatha ya bi anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana'a hadha a hadha la tafaka manzo Allah kai wannan ita da ra'ayi ma kullu shi kina an hakala ta ma alƙawari a wannan al'adu da da aka ci ga abin da an karbi da ka daga wannan maliku da ruwa amma kuma ga abin da Abdullahi bin Mas'ud ya kai shi sa kai duka da shi da magana da haka kai za ka ta kuma sun guda ba za ka ba za ka sake dagawa ba sai ce ko in dai har wannan maliku maliku ne wanda in ya ga aikin manzo so guda to Abdullahi bin Mas'ud ya ga ne so da wannan hadisi na son fara mai kuciya shi ko ya kan hujja da abin da ya gani ga idanu babu aina ya fa'u yarfa'u yadayhi babu mazani aina yarfa'u ila aina ya yadayhi ina na zai daga hannu na in ya daga hannu ne baki na zai aje su in ya dago shi zai tsaya baki haka na ko zai kawo nan ga ko zai haka ko zai haka sai daga hannu ne gaba ɗaya to shi na ce babu ila aina ya yadayhi ina da zai daga hannuwa ne wa tsara abu humaydin abu humaydin a sa'id ya ce fi a sa'ihi cikin sahibai ne rafa annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadu man kidai ya yi wannan magana cikin sahabbai zan ce masa habbai yayi na ki ku iya sallan mazo sallallahu alaihi A sun kace ya zaka ce kayan mu iya sallan mazo sallallahu alaihi wasallam alhali ba riga mu shiga mutunci ba sannan ko baka kire mu da baka kire mu da da shi ya zai yi kace kace kayan mu iya sallan mazo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sahabbata annabi sahabi goma sai ta taura da mazo Allah Ya yace mazo Allah ya zo da sallah watan in ya kafara bayan ya kafara zai daga hannuwa ne in yi ƙara karatun fatiha ya alsura zai daga hannuwa ne in yi daga hannuwa ne in yi ruku ya dauko zai daga hannuwa ne haka ya ya kai ƙarshen sallah sun kashe lallai hakika wadda ta ce na haka manzon Allah a sallah an gane haka ko sahabin da an ya yi sahabi goma kuma sun ka tabbata wadda yi ga lallai hakika manzon Allah haka yi an gano haka to na abu hujja wadda maluma sun ka gano wanda kake ciki akan hujjoji suka ce mai duk gaba ɗaya sahabiyun da Allah ya kai sahabi goma ya sirri da gaba ɗaya kare amma bai magana ba akan tsamu kuma ce cewa ya haka gama ba Allah na sallah kuma da kare wanga bayani ba bai suka ce ka tare kata kai gaskiya haka manzo Allah sallah kuma sun ka ce wani na kadina ya kamata a yi mai kadina saboda na an so shi bar abu guda a ce to kai kuskure saboda manzo Allah na kaza wa kaza shi ba حدثنا ابو اليمان حكمون بن نافع قال اخبرنا شعيب بن بن ابي حمزه قال الزهري بن الزهري قال شيء اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا رايت النبي أنا كما رضو الله استحق كثيرا يا فارة كبرى في صلاتك صلى وعشان فارة كبرى في صلاتك فرفع يديه دك هنو عليه في يكبر لوكة يكبر حتى يجعلهما من كبيه حيث يا صديقك في الدنيا shi na ce babu ila ɗaya da kawai dai zuwa ina za shi ka daga hannuwa ne a shi ke na ke ɗago kawo hazo mai bai sai ta tsaya bakin nan Dan ba ila ka fara lil rukuni haka nan kuma in ya fara nan rukuni da daga hannuwa ne ba da lahu da yake da irin wannan wa idza qala sami Allahu liman hamidahu in yace sami Allahu liman hamidahu fa ana da aikata da lahu da kace wa qala sai yake rabbana wa lakal hamdu wala ya fara zalika amma bai aikata wannan hina duk lokacin da sajada wala hina ya fa'u da asafu bashin wannan lokacin da tafi kai ne min sujudi daga sajada babu rata ya dai idza qama ila raka'a dai bai magana akan daga hannuwa lokacin da tafi ko daga raka'a biyu حدثنا اياش وابن الوليد ابا الكام قال حدثنا عبد الاعلى وابن عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله ان نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتقد اذا دخل في الصلاه ان يشق صلى كبر شنا كبر ورفع يديه اشتغل هنوه واذا ركع ان يركوي رفع يديه اشتغل هنوه واذا قال سمع الله لما حمله in yi ta sami Allahu liman hamilahu da fa alaihi zai daga hannuwa ne wa idza qama min rak'atayn in ya tsirga raka a dura fa a daidai shi na ce babu raka daidai ne za ka amina raka a daidai wannan shi an masa suri da jama bari wala ba a zalika ibnu umara ibnu umar kuma da ya jingina wannan hadisi na aikin da ya kai na amma ce wala ba a zalika ya kai wannan hadisi ila fi ga mazo sallallahu alaihi wasallam hadisi ke da marfu ina wannan aikin mazo na sallallahu alaihi wasallam shi na abdullahi ibn umar ya gani kuma ya koyi shi وروى محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن سلمة محمد بن سلمة يقولون حديثي عن أيوب دك أيوب عن نافع دك نافع عن ابن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا دي رواية تولى عبيد الله بن عمر ورواه ابن الأحمد إبراهيم بن الأحمد يقولون حديثي عن أيوب دك أيوب ومسلم عقبة إبراهيم بن الأحمد ya yi riwaya wannan hadisi an ayyuba an musa mai ukuba dukkanin su kenan an nafi'in an umara an nabi sallallahu alaihi wasallam daidai in wacin bayan da gabata amma suna ruwa ya wuce shi mota sai ta kai ce bai kawo shi shi dake dake da ainihin shi bai ba ya zo bana nan ba ba wanda yuna ala yura ba mai a kan aza hannun dama kan hannun hagu fi salati ke sallama a jisna abdullahi bin mallama. shida cikin manya-manyan malam shida cikin manya-manyan malamai da kuma da sadaka shi al'alami an ce huwa al'amun na cikin mata ko kuma huwa alamun na cikin mata shi fi kuwa sanin mata ma ne shi wannan abdullahi bin malama al'alami don haka buhari ya kawo cikin wannan babi ya yi riwaya anwa an malikin daga malikun al'asir shi kuma an wa an abi hadimin daga abu hadimin kalmatun dinarin an ta halin ta hanyar asa'idi kala ce kanan nasu mutane sun kasance wurin ana horon su an yi za a rajul mutum shi ana tafi a yunna hannu ne dama Allah ta ra'ihi a kan ra'i ne a nisura Allah haɓu da za ka sallah kanan nasu yumaruna mutane sun kasance ana horon su an yi za a rajul tafi a yunna Allah ta ra'ihi a nisura ta salati an kasance ya ce an kasance ana horon mutane to wake ba da umarnin nan wannan magana ce ta hannun sajin a sa'i salihu sa'adin asa'idi ya musulunta biyar ga hijira kenan ko da ya musulunta an kusan shekara goma sha biyar ana sallah ya shekara za su yi maruna an yi za a rashin da ya dubu alimna ala da ra'ihi a lissafi talati ƙara abu hazimin abu hazimin su da wasu da jinari ya ce la alamuhu ban san shi ta halu ba in illa yarmi zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi na jinkina wanda hadisi ga mazo sallallahu alaihi wasallam wata suke ta kace a kanu na su yi maruna mutane sun kasance ana horo su tuwa ka horo su shin wannan umarni nawa na na manzo na ko ko na sahabbai na da kasance a al'umma da shi ne ba aji ko ko wani sahabiya da cikin sahabbai shi ne ka horo mutane su azu hannu su dama aka hannun hagu ko to sai shi abu hazin kala abu hazin la alamu ban san cewa ainihin shi wannan sahabin sa'alim ba illa annahu yanzu zalika sai shi na na wanka aiki ga mazo sallallahu alaihi wasallam kenan mazo shi kawai umarnin kenan wannan umarni na mazo na sallallahu alaihi wasallam an gano haka ko nace ni wa qala isma'il shi kuma ta isma'il ibn abi uwaisin malamin buhari na yace min ma zalika wala yakunya to kaja abinda shi isma'ilu ce ibn abi uwaisin min ma zalika abinda zai wata ainihin shi abu hazmin ta cewa la a'lamuhu illa annahu yurma zalika la a'lamuhu wata ban san ban san ainihin shi ba ban san shi ta'aru sai an sa'i ba illa annahu yurma zalika a'a la a'lamuhu ban san abinda ash'ani ba in an ce yurma zalika la ban san abinda ash'ani ba illa annahu yurma zalika sai dai wannan ana dingina shi to in haka ake nan san in haka nake nan Abu Hazim watan bai bayyana da wanda ya ayyana mai wannan hadisin ba in eh, haka na hadisi ya kasance musa kenan an gane Buhari saboda adashi ne da cikin ta kiyayewa ne ya da hadisin ga sai ya kiyaye bayan cikin bayani saboda hadisin da abin da aka so a samu ciki ne ana so a samu abu ciki ne a samu rako cewa lallai hakika manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi wannan magana wannan aikin mazo na mazo ba da wani umarni na ɗaya nan bayan an samu rako sannan kuma a samu amur shi ne a samu umarni saboda ne ana son a samu umarni in mazo ana ba da umarni ko shi ce an mujubin ko shi ce an mujubin an gano wannan ko to in ya kasance an mujubin ne sai a ce kaza hannun dama akan hannun hagu wajibi na in kuma abu na rabin na sai a ce wannan abu na ne to yau hadisi ba a gane zama ne marfu'i sarihan ba marfu Allah hukuma sannan bayan wannan kuma abin da shi Abu Hazim yake abin da Isma'il shi Ibn Abi Uwais la alamu illa annahu yulma zalika la alamu ban san wannan ba illa an annahu yulma zalika abin da Abu Hazim yake la alamu ni wannan hadisi ban san shi ba illa an annahu shay'an da ash'ani yulma zalika wannan hadisi jingina shi akai to bai wani wanda wanda jini wannan hadisi ba hadisi ya zake nan mursali dan bai ta hanyar da hadisi ya kawo gare shi ba an gane ya shahi wani kenan mutum guda wanda ya kasance ta iya yin hadisi ya zo gare ya shahi shi wannan abin da Ibn a al-Asqalani ke ne kawo cikin wata rubani yace an fi ne ma hadisi ya zama mursali to ko mun hukunci ga hadisi mursali da wani imami da wani imami sun fi kace akan hadisi mursali hujja ne muna da imani guda uku wa sun kace a kana hujja da hadisin musulmi maliku da asar radiyallahu anhu abu hanifa radiyallahu anhu ahmadu bin hanbal fi ahli qawli wanda sun kace aka kana hujja da hadisin musulmi shafi yace ba hujja da hadisi musulmi sai ya tara sai ya tara shirka da hudu an ce da wannan ko to duk da wannan hadisi ne tsablu wanda ya fi kowane inganci shi a wannan hadisi wanda an ka samu umarni shi ne ko sannan an samu cikin ne amma ba karo karo ba wanda ta ce hadisi na marfu an hukuma la tasriha hadisi wannan hakika hadisi na marfu ya amma hukuma ana ba shi hukumar kuɗi fi hukumar rabi saboda ya haka shi ya an saka bai ba da kuɗi na manzo sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo shi ka ba da baya gare shi kuma an ta ba da umarni wa da abubakar umar usmanu da sauran sahabbai wanda ya kasance kuma a rawar hadisi su ake samun umarni ga jesu, to bisa ga wannan sai kasance duk kusan sai wa'anda suka zo a kan kabru a ainihin wani malami Muhammadu bin Muhammad Ashankifi ya rubuta littafi ya rubuta masa Islam da dai take hannuwa ta da sallah kuma duk kawo hadisan ga ɗaya bayan ɗaya babu hadisi da ana haka yin hadisan ga ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya dukkanin hadisan da ya kawo ya kawo hadisi ta hanyoyi daban-daban hadisi goma kuma kowane hadisi an yi magana aka illar da ake shi daga ciki ya kawo wannan wannan hadisi ya ce wasu malum masu ci hadisin ga musulmi shi a wannan hadisi yanzu Buhari ya rubuta baya gare shi akwai wanda ka gina ga inganci shi a hadisi na malikun na huwaiti shi a hadisi nan a wannan a musulmi zai shi ta shi da ya masa ne wa'ilun hujjiri akwai irin mutum radiyallahu anhu wanda wannan riwaya ce ta mutum radiyallahu anhu ya rubuta na hadisi shi hadisi an ce bai da illa ko guda amma tare da haka dan Muhammadu ibn Muhammad ashaki ya ce shi ma wannan hadisi shi da illa ya kawo illa ne amma an yi tare shi kan wannan to duk hadisai gaba ɗaya wanda suka gane a kan kauru kusan hadisai guda biyu an ka samu wanda aka wanda adda gyara ko kuma wanda aka inganci daga wannan hadisi ta hadisi na wannan sai hadisi na muslim wanda ya kasance an zai daga wa'in mutum da ke lawa an gano wannan to duk da wannan sai muka samu a tsakanin hadisai masu bayani akan sadar da yadani da hadisai masu bayani akan kabru kowane su aka rishi illa kowane su fiye makaru an yi magana akan ne ka ga wannan sai ga shi da muka yanzu buhari da zai lawa an hoto cikin hadisai hadisi guda ya gani wanda ke ya kamata a ce a ɗauko shi a tafsir da shi a wakari ko shi ma hadisin ga saura an samu ciki ne wanda ya ce ya biyo ga ce yunwa an kyare wannan garwaya ta annabiyyan ni ya ta kuma irin abi irin kuma wai shi ko abin da shi yunwa zalika in an ka ce yunwa zalika an ce hadisin musali ne to duka ga wannan alhamdulillah mun samu sahabi guda wanda ta zama ba shi an wannan abdullahi da zubair radiyallahu anhu shina cikin hadisin mubassara shi shina cikin ainihin sahabbai wanda ka da dai a shi kenan ka ga sadar asali gare ta tunda an samu sahabi na ita an gano wannan sannan bayan wannan kuma an rufe daga alim da ibn alim radiyallahu anhu cewa manzo Allah ya kasance shi na sadar shi na an da hore su wani da shi cikin hannuwa ne wani da an gano wannan to daga cikin ai kuma wanda duk aski wanda zai yi kowa cikin ya wanda ya kowa ne ma cikin ai wanda ya kasance shine azal tabi'ina shine azal tabi'ina shine alam tabi'ina da ibnu rubi da radiyallahu anhu sadar shi a shi sadar asali da ita bai ga wannan zai sulta ali al-libri ya kasance da shi bai ga wannan kuma wannan sai ibnu jubayr radiyallahu anhu shi ma shi a daga cikin tabi'ai ya kasance sadar da zai cika shi a cikin hannuwa ne sallah shi ma wannan a ibn jubair ya kasance shi ne cikin ne shi ne cikin dawafi shi ne cikin dawafi sai wani tun ya ɗauki hannu ya dama Allah akan hannu hagu ya bar tsaje ta ce sun mai da hannu wani sun zai cikin da an gano wannan don hakan ga magana akan kaulu da sadaru duk wanda ka doka ka yi kare asali kare asali kuma kare ka suna kan kama. sallallahu alaihi wasallam ko da zuwa da asali kaulu da asali sadaru da asali saboda abu in bai da asali ba a wani duk abin da bai da asali ba za a mace cikin littattafai ba wanda ya kasance littattafai na masu asali ne don haka mun samu bayani na kamru cikin littattafai masu asali ingantattu mun samu bayani na sabbin cikin littattafai masu masu asali ingantattu don haka kowane kai yayi wanda ka kamru kashi musanya wa mai sadar mai sadar kashi musanya wa mai kamru duk wanda ka ɗauka kai kari da asali kuma kare suna ta mutu sallallahu alaihi wa wasallam dan sahabbai suna koyi da mutu sallallahu alaihi wa wasallam mun samu ɗaya daga cikin ashe sun ya ashe shi ne zama hujja da abin da bai da bai ba ko sannan abin da samu sani a tsaye yake kanun nasu yi maruna an yi za a rabi da dubu a a talati kanun nasu yi maruna sun ana umarnin su ko shin wa a hannu ne hannu ne ta rubu ne a mai akai ko a aka samu kanin bai bayani akan intirabi na hadisai na ainihin kodin kabu inda kamata aza hannuwa da inda bai kamata aza ba da suke kaura akan aza hannuwa an kiyaye da wannan kanin a bayani akan hakan in lokaci ya samu watakila mu fito da ainihin dukkanin hadisan nan dake dake a Jesu. a da hadisan nan dake dake kowane su a kawo shi a wani illa da a ciki ne wanda malum masu kusurtuwa ne su kusurtuwa na inani da ita akan wani da aka dauki wani isnadi aka ce wannan isnadi bai inganta ba to haka idan isnadi bai inganta ba hadisi da cikin isnadi bai inganta ba saboda ni ihtimalul hufadi ala ainihin maluma suna cewa ihtimalul hufadi ala ta tahadil hadisi wa da'atihi ala sanadi ihtimalul hufadi madadar maluma na hadisi ala ta tahadil hadisi akai ingancin hadisi wa da'atihi ko ramini ala sanadi akai inganta inda na ya inganta hadisi zai inganta iya na bai inganta ba hadisi zai inganta ba to bisa ga wannan dai a mutum ta bayani a nan yakan yi kila in mun samu lokaci in ko ranar fiye ko wani lokaci a dubu bayani daki daki daki daki a zo da littafi da zo da wannan bayani ba za mu yi rashi ba za mu yi tsari ba saboda akwai azalumai abokan su mawa sun jingina muka abin da ba shi aikin ba ba da cewa muna ta ko muna wani cikin hadisai ko ba haka muka yi iya ka ko ba da muka gani mu shi na kudu kuwa mu ce ga hadin da suwa sun kace ga hadin da suwa sun kace ko ba mu da magana kan mutum sai mun tabbatar da maganar nan ko ta ce ko fara hujja sai mu dauko shi muka hujja da ita. Ba mu shi ne ta salati. bana bayani akan ainihin jin tsoron Allah cikin sallah حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك وعن ابي مالك An الابي عن ابي هريره ان رسول الله يأتيك وضع الله تعالى يأتي حتى لو يكون shi. shin kuna gani a kula ta hamu na nan ga manzo Allah ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma ya hafa alayhi rukuku rukuku ku bare ku gare ne ba wala rushuku haka nake tsoron Allah ku wa in jila alakum wala azhari ina ganin ku bayana manzo Allah zaka magana gidan manzo Allah zaka magana sallallahu alaihi wasallam abin da ce wallahi ma ya fa alaikum nan wahid Allah ne yace wallahi ma ya fa alayya rukukum wala sujudukum wala khushukum yace wallahi da ruku'in ku da tsoron Allah da cikin zuciya ku duk bai ruhu gare ni ba na shi to na ana magana a ta aiki na zahiri wanda aka gane shi to hakari da shi shi ma ya sani basirun bi kulli ghairi qawli qiyam la Allah ya rabu wa ba wa basirun bi kulli ghairi qawli qiyam lahu koyi al-marma wa turtafa al-kutubu wa ga musu an da ya shawo yana ya san kusurin da cikin zuciyarka yana ganin abin da abaya gare ka haka mazo Allah ce kuma yadda da Allah ba ko da yadda za mu yadda ashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kaliya quti bainal hajar حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شوبه قال سمعت قتاده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ اقيموا الركوع ku tsaye da rukunin ko su jure su da ku ba ina rantsuwa da Allah ina rantsuwa da Allah na in ni alaku ina ganin ku min ba bayana wa rubba ma da yawa ce min ba da zahiri bayan bayana idza raka'atun wa sajadtum lokacin da kun kai rukuni lokacin da kun kai sajada babu ma ya kulu ba da takabiri babu ma ya kulu ba mai gane abin da ake cewa ba da takabiri ya kafara idan mutum ya yi ba ya kafara ne da cewa shi ya kafara ana wani abubuwa da ma ka iya za a kan kawa حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس أن النبي حقيقة وزن الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أبو بكر وعمر ده عمر كانوا سن كتنشي يفتحون صلاة سنة قال فتح الحمد لله رب العالمين كانوا يكتبون صلاة الحمد لله رب العالمين رواية مسلمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول كأس ولا في آخرها babu cewa bismillahir rahmanir rahim farko karatu ko ban karatu wannan shi ma matsala ce ga lafiya ta sabani a kullum daban-daban ko sun ka zo akan cewa la ya hamuka bi bismillahi rahmanir rahim wa fi riwayatin yusiruna bi bismillahi rahmanir rahim haka ne wasu ku zo daban-daban daban-daban daban-daban shi ma wannan maruma sun ci shi na da ilmi wasu ke babu ilmi shi ma shi na cikin abin da maruma sun kai sabani akan cewa bismillahi rahmanir rahim da bayan kabbara sai sai ka ce wanda suna karanta fatiha ko ba sai ka faɗi wannan ba wasu akwai sun ce bayan ka yi tabbata sai ka ce cikin bismillahir rahmanir rahim a sace sannan a da fatiha sannan a karanta fatiha wasu su ce a ga abin da ka yi ga abin da umar yi an samu ƙari wa usmana an samu ƙari wa aliyu duk da sun kasance suna fara bayan sun yi tabbata bayan sun yi tabbata har da watan ba su fara komai ba fatiha ba ba za su ce bismillah ar-rahman ar-rahim ba la a wani al-qiyam wa a fi a qiyam hadithna musa bin isma'il qala hadithna abdullah bin ziyad a hadithna amara bin al-qaqai qala hadithna abu dur'a qala hadithna abu yin قال tsakanin a الله صلى الله عليه bai da الله كتشير كل شنا يشوف كان أتكبير كبلا وبين القراءة كان كراتوني إذ كان تسمي يشوف kala ya ce shi na yin شنا da ولا أتكلم lokaci. wa kotu ne ce bi a dai wa da zaɓi. ina ba da kwantar rayuwar mahaifina da mahaifiya kwanta ga rayuwarka iske ta fuka shudin da haka ya bai da takadiri wa bayyana qira'ati ma ta kuru ne haka wani na ga 'yan ka ko kana yin shubiya na ka shiga wani lokacin da kai hada shi a kullun na ce Allahumma ya Allah ba irbe ni wa haɗa yaya? Allah ka nisan ta tsakanina da zurbaina Amma ba a tabbayin da mashi tuwar magani da kai da kai isa ta tsakanin gabas da yamma Allahumma ya Allah nake nemi min hadaya Allah ka wanke ni daga kusakurai daga laifuka na kama yau da a tsawon ayyau kama yau da tsa'a tsar aka tsarkake a tsawon kufa al'amu ya wanda ya kasance fari ne min da daga dauka Allahumma ya Allah ya tsara hadaya Allah ka wanke da laifuka na da ma'a da ruwa wa tarji da kasashi da kasashi da sanyi warware da kankara abin da aka ce ba kanta shiga su kuma ne da hausa ana ce mishi kano kino ko raba ke nan nasa ko raba ba raba ruwa da ada shi ada shi zani dai ada shi zani shi da sai shi haka kabar da sai da والرجل قال كثرة حدثنا حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا راجع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه انا اسماء بنت ابي بكر ان النبي حقيقه من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallah ta shahi hasken rana ba kama manzo Allah ya tsaya ba a tsarin kiyama ya tsaye da tsayuwa su ba sa an zara ka ayi rukuni fasalar rukuwa ya tsada da rukuyi kenan kaga wannan sallah ta kama hasken rana tana da tsayuwa hudu tsayi hudu a gare ta rukuyi hudu wato kowace kowace tsayuwa tana kowace kowace raka'a tana da tsayi biyu da rukuyi to shi na ce watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah sallah ta kama hasken rana fa kama manzo Allah ya ce fa qala qiyamatu da tsayuwa tsayuwa ta farko kenan wanda malama suka ce an so a karanta su da buƙatar gare ta kuma sa'an da ayi rukuni fa a tsala ɗauke da ruku a rukuni ne kuma sa'an nan kama miƙe fa a tsala kiyama ya tsaye tsaya shi da aka ce wannan dai shi kuma an so a karanta a da yawa daga gare shi kuma sa'an nan ka ayi rukuni fa a tsala ruku ya tsaye da rukuni kuma sa'an nan fa ya tsaye kai ne kuma sa'an nan sajida sajida fa a tsala sujuda ya tsaye da sajida kuma sa'an nan fa ya tsaye kai ne kuma sa'an nan sajida sakin sajida faɗa da su da ɗarshen da sajada sun masu annan ƙamai ne faɗa da kiyama ya ɗarshen da tsirashi ne wanda aka ci ko ana son a karanta wa da musbakar a da ibadan ta o gare shi sun masu annan da ka'ayi rukuri faɗa da ya ɗarshen da ne sun masu fa'a sannan ya ɗago kai ne faɗa da kiyama ya ɗarshen tsayuwa wannan ɗai shi ne aka ce ana son a karanta a da ibadan gare shi amma ila gare shi sun masu annan da ka'ayi rukuri wa ƙala rukuwa ya ɗarshen da ثم سألنا رفعته يتب فيني وسجد يسجد فأعلى سجود سجد سجد ثم سألنا رفعته فيني ثم سألنا سجد ساجد سجد فأعلى سجود يتب سجد ثم انصرف سلم الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة درمني الجنة الجنة أقصر توقعين حتى حتى لو وجدت جاءت da na ɗebo Allah ya gare ta da na ɗan ɗebo wani abu daga cikin wata ƴaƴan itacen ta ko abu da na dan sai abu Allah ya akan da na da na zo ku biki ɗakin da wani yanki min da har daga cikin biki dadin da ƴaƴan itace min da dadin hakki ƴaƴan ta da aka ce ne dafu ya itace wanda kasance su ne da shi da kima da na so da na ɗebo ko na auna kawo ku shi kunci wannan abin da ibn ku in kun kake shi ba ku mu dinno har abada kuma zai ce duk zai ci duniya gaba ɗaya wannan nan a ne alawu kaga cewa abin da ce wanda lauki ne wanda lauki ko wanda nan ne aljanna na kuma ce wanda nan a annaru ta ta kusanto gare ni hatta ko to hannace ayi radi ya Allah awa ana ma ko ina shi su wa idan ya ba ta ga wata mace akan ce ina zuwa annahu qala ya ya gaba ta hadishu hajar da mutana ya gatta fa kuntu nace ma sha'anu hadihi ne a sha'anin wannan mata da mutake ya ga har suka ce haka sa hada daure ta hatta ta mutu ju'a saboda yunwa la ala amal haba ta fiye ta ci abinci ba wala asala haba ta fiye ta ba ta kulu da ci kada ce wala arda rahaba ta take ta ba wala ala marhaba ta ba ta abinci ba wala ala farko la ala marhaba ta ba ta abinci ba ta waya wala arda rahaba ta take ta ba ta kula da shi ala na lafi'u yace hadisi ina so ana hukala ce min hashishin ta kullu min hashishin ce daga cikin kwarin kasa akwai kuma tanmin hushashin ko min hashashin ko min hishashin shi hawa din nan musallati na ana mai raba a ce hushashin ana mai fata a ce hashashin ana mai kisra a ce hishashin su da ke daidai ne babu rashin kasar ila imani ko wasu lafiya salamu alaikum Thank you. sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na ganin abin da abba ya da suna cikin sallah shin wai wannan ko wace sallah aka yi ko ba haka bane to ina cikin da rana to mun bayani a kan da wannan kila ainihin kai tambaya ga kuka an yi bayani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wani ba sai gare shi gani ya aka kalbi ya kasance da gani ne gaba da bayani guda ne kamar su idan idan mutu gare shi irin namu amma wani idanu ne suna gani ga suna ganin baya shi ne da ba da cikin sallah wasu kuma suka ce a an samu riwaya cewa manzon Allah idanun su gare shi bayan bayan kamfin ne ne waɗannan idanun ruwani ba za su yi ruwani ba za su hana su yi ba ruwani ba su hana waɗannan idanun gani saboda ba masu gida ba ne ba idanun na masu gida ba ba kuma masu rutsiya ba ne don haka haka Allah ya tare su ba abin da ke kare su amma maluma sun a kan cewa ya ku wata ba sai an karɓa shi kowa an ka gani ne da ganin gaba da ganin bayan gudana sai da bambanci don haka shi ke nan ba ta cikin kaza ba. Wannan ya ce don Allah malam ina tambaya. To, a yi haƙuri karatun da ba mu saboda lokaci ya bude. Allah malam ina tambaya hukuncin masu karatu na hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka taho karatu to dole na don aka wace suna annabi gaba ga mallami da mai saurarin karatu sai ya yi salati ko kuma ga a lalle ya ji da duk da an ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da an ce muhammadu da ake so ga sallallahu alaihi wa sallam ko aka ce muhammadu rasulullah za a ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka ce annabi za a ce sallallahu alaihi wasallam wannan a malum ba kuke mutaddi ne kuma da aka kira sunan mu duka ne talatin haka nan malum ba kuma aka kira sunan su ka ce radiyallahu anhu ko ka ce a ko kuma ka ce rai muhammadu kuma wannan ne koma cewa an san mana Allah ina jin tambaya game da wanda kawai za a yi sallah ya shiga ya yi sallah sai bayan sahu ba tare da uzuri ba ko da uzuri ba a sallah bayan sahu ba tare da uzuri ba yan akwai uzuri ana sallah bayan sahu ba uzuri ba a yi masu Allah wani ya yi haka ne ce zai kalla mu duka lafi Allah shi kara ma son kwanan ibada amma kada ka haƙi amma wannan malum masu kashe ciyar da aka dace kada ka haƙi wannan wai an wujudi ne ko kuma an ko kuma an wujudi ne su maluma sun ce wannan an wujudi ne ba an wujudi ne kuma wannan ya ce kafin da gabata an yi karatu game da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da sallah ne yayi sallah ta dare ta habai su da kuso ta saman da yaki wannan sallar irin ta da umaru da hakabi ya ce zai mafi da ake haji kuma a wannan ita ce wani hadari da Allah an yi ce ta fi da hali a wata suna baya. shin sallah ta dare da mamu ya yi sahabbai suka bi shi dare na ɗaya da dare na biyu da dare na bayan wannan suna hadari bayan wannan ta mutu Allah ta zama shi ina jin tsoron sallar ta mutu ita don haka da aftar zaki kuma na ji mutu ce ne duwana ne to bisa ga wannan sai dai kasance za zamanin kuma hadari da Allah anhu sai wasu sahabbai suka zo suna wannan nafila tunda manzo ya riga ya wuce sai mu tsaya da lafa ne ga su ce ni da hali ma da lawana da hali mai kyau ce a shike ne kaga can manzo sallallahu alaihi wasallam ana jin tsoron a farlanta a shike ne kaga abinda aka ji tsoro ya riga ya wuce yanzu ba a farlanta tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wuce kuma sannan Allah ya ce kamar yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to bisa ga wannan sai masu masu ta dawo daga baya da ma'auna ta da zai lafa a wani kashi ma suna da abin biya ce sai ya ce a kai ta rika a ishirin sai mazo shi na rika a goma sai an ƙara goma suka zama rika a ishirin kuma maluma su doge a kan rika a ishirin ishirin ishirin ishirin ishirin shi a mafi yawa abin da suka hawa na sa sun kusa a kai rika a shi ne. usman a fadar zai lafa a kuma da ya zo ya gamta sa da rami na ibada da ya kai ta raka a talatin da shida sun zama goma sha takwas amma da ba ta kuma shi ta raka a ishirin wasu musu kuɗuka suna raka a goma in kai raka a ishirin tana da lada ta tarawihi in kai raka a goma tana da lada ta tarawihi in ka yi raka a biyu tana da lada ta tarawihi dan a kalu ka a yi shi a mai karancin ta. don Allah malam ina so bayani game da wanda ya yi koyi da bebe ko kuma kurma sai bayan sallama ya gano bebe na ko kuma kurma wanda ya koyi da bebe ko kuma kurma baya sallah shi mai da shi saboda shi bebe bai karatun fatiha kuma an doke ne karatun fatiha ta ga an da ne liman karatun fatiha ko saboda uzuri ne uzurin bebe ba shi a ka ba kuma da ina son ƙarin bayani game da cin naman kolo shin ya halatta a ah, ya halatta cin naman kolo karuni ya cin naman kuma wannan ya ce Allah ya ƙara kafa tsari ga malam game sunan masu sallallahu alaihi wasallam bayan haka tambaya ta ita ce na taho ina nazarin adabul mubarak na imamul buhari sai wani malami ya ce me ce me ke bar karatun wannan littafin saboda ba a karatun sa sai da shari to shi na ne ga ya dace da yi bincike wajen malamai to Allah mallan shi haka na ko kuma eh, kamar yadda wani haka na ba a karatun hadisi sai da shari saboda kada ka zo ka fahimci ba abin da manzo Allah ka rubuta kada ka ba hadisi man hada ba tashi ba za ku ga irin adabul mughash duk hadisin da duk hadisin da a cikin akwai wuraren da an kai sharhin su in ka ɗauko hadisi na azumin mura ka gane shi sai ka diba inda an kai sharhi ne ko maluma wanda sun kai bayani irin wannan sai ka haushi ya yi karatun hadisi babu shaida wannan shi kuma ce Allah malam yana son ƙarin bayani game da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace addinu nasiha inna liman qala lillahi wa li kitabihi لرسوله ولأئمة المسلمين shi ya tambaya kan hadisin mazo mazo Allah ya ce addinin nasiha mazo Allah ya ce addinin nasiha ne sahabbai kullu sun kace neman gawa kala ce lillahi da Allah wani da su ne da mazo ne wani kitabi da littafi ne wani da aimar ko shugabanni wani da ke da mulmi da rukun mutum to shi nan cewa addinin nasiha na addinin fiha lillahi menene fiha addini ga Allah ka karanta Qur'ani kai aiki da addini cikin Qur'ani ka bi umarnin ka bi umarnin da a cikin Qur'ani ka bar hannun da a ciki shi azama watan Qur'ani shi azama watan addini fiha lillahi wani rasulihi menene zama a ainihin a addinin fiha ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shi ne bi sunna manzo sallallahu alaihi wasallam da bin umarni ne da bada abin da yana da rayu sunna sallallahu alaihi wasallam shi a zaman nasiha ga ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam menene nasiha ga shugabanni na gwamnati da mun da wani kitabi eh? wallahi ko a wani kitabi sannan kuma abin da an nasiha ga alqur'ani nasiha ga alqur'ani ne ka karanta shi daidai da aka ce a karanta shi tafi kawadir nashi da bar nawadi nashi wannan shi an nasiha ga ashabu sannan abin da an nasiha ga dukkanin jama'a musulmi su kuma a ayyukan musulmi da shugabannin musulmi wurin da'a kai musu da'a inda sun ka samu kuskure ka kai musu nasiha ka gyara musu kuskure su sannan kuma bayan wannan ka ba da umarni na 'yan kuɗa a kada a jiri musu wa'amatihim abin da nasiha ga dukkanin sauran jama'a musulmi su kuma wata kai musu nasiha ga abin da ta zama maslaha gare su a yi musu wa'azi da ishadi, da kira su zuwa ga shari'a da abin da ya kama da wannan sannan kuma da cewa zuwa shugabanni da'a kar su hawa kuma ne shugabanni sai a wani nasa a shari'a sannan kuma da dukkanin abin da ta kasance na jawo mu ainihin talakawa ko kuma jama'a musulmi matsala ya kokari yi masa irin wannan matsala ɗin kai musu maganin duk abin da zama musu matsala ta jawo hankalin su sai su yi abin da ke amfani su duniya su da lafiyar su su bar abin da bai amfani su duniya su da lafiyar su wannan abin da imamu nawawi ke ne kota ne gaskiya wannan magana da gaskiya da bamu da ashariya ba ashariya yana tambaya akan cewa ne ne gaskiya wannan magana gaskiya da imamu ashariya ba ashariya to ai shi Allah shi Allah shi ko al shi Allah ashari eh? ko al-imam al-ashari kenan ya bar ya bar kenan ko ko dai ana da ya bar akida sai eh? ya bar akida sai mene eh, da akida al-imam al-ashari abinda abinda akida ta imam al-ashari wanda shi ne kai ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da kore ne ko ne ka tace ba za shi ba shi ne aƙida ne da tawili ga wurin da aka wa tawili da barin tawili da ba a da ba a tawili sannan kuma da rafi ga irin mujassama da rafi ga irin jahamiya shi ne aƙida ne kuma an ce ya kai wa mujassama da ainihin jahamiya da nan saboda ko a duk inda sun kai to zai ɗaya shi mutane da mutullawa da mata wanda ya ke cikin ya yi zali amma daga baya bar ita zali ko mutu hannu fitawa jama'a in haɓar ya abin da bari ke nan. saboda shi wannan imamu ash'ari almajirin wannan ne a abu ali na jibani to abu ali na jibani shi kuma almajirin wasu nuna na. wasu nuna ala'ina shi kuma almajirin hasan da jirina to duk da wannan sai kasance imamu ash'ari shina da da abu ali na aljibani sawu da kafa amma daga baya da kasance shi na da wasu aƙidodi wanda kasance sun saba ma shari'a game cewa salahu da afdal wajibi na ga Allah don haka sai soke ta bari a aiki ya komo ta hanya da suka yi da ita mahaifta ita ga wannan na duk wanda bai shi aka ce mishi ashari ana ce mishi al-imam al-ashari abu hasan al-ashari duk wanda bai shi aka ce mishi al-ashari don haka ashe kenan ka ga ila tana da shi aka bai ta abin da hakuri ya yi tsayin sunya ma al-ibana sannan kuma da ya tsayin sunya ma risalatu ahli tagadi duk wanda shi ga gudu ya tsaya ganin ma shi an da ƙarshe da tagi ne risalatu ahli tagadi wanda ya rubuta da bisa ga wannan zai kama shi shi ne bisa ga masaba tai ta ashari ne da ainihin da a wanda shi kai ta kira zuwa ga sunna da kira zuwa ga koma ga alqur'ani da kira zuwa ga sunna ta mazo sallallahu alaihi wasallam da kira zuwa ga fasara ta ba ta ko sai mutum yace imamu al-ashari ya hau minbari na hudu ba ina tare da alkirba sai ɗebe alkirba sai ci muku alkirba ka idan ɗebe ta haka na bar al'ashariya yadda ɗebe wannan alkirba tawa don haka na bar al'ashariya haka shi wannan bai inganta ba babu illa aka samu wannan rubuci tambaya an shi tambaya imamu malik radiyallahu anhu ne, ya mu da malik amma kan da ke kwance shi kai sai ji an ce wa haddathni ya haya an malik ko wa haddathni ya haya an malik ba kamar wanda buhari ka ce cewa haddathna usul isma'il al-bukhari ba ke kasance wannan kauli na buhari na to gashi an ce mu tsana malikun asallan amma kuma an ka cewa haddathni ya haya an malik to wannan ya hayyana ya Allah ya fi watan shi ne almajiri malikun anas shi na da tsawon da aka ce ma ubaidullahi laifi ubaidullahi ibnu yahya ibn yahya allafi shi ya yi riwaya wannan lissafi da malikun anas daga mahaifi ne haya Allah ya fi. shi kuma yahya ibn yahya allafi shi ya yi riwaya wannan lissafi daga malikun anas radiyallahu anhu in ba ba bi uku ba ne kafi su da bai samu ga malikun anas radiyallahu anhu dan ainihin shi wannan yare da hayi Allah shi a mutumin abin nan na mutumin a yare da hayi Allah shi al-masmudi mutumin ba ne mutumin ba ne kasar ta ne yanzu eh, to ya kasance ya karanci mu a damare da abdurrahman bin ziyad cikin garin su bayan wannan ne ya rida zuwa samu tun ashe kuma ko makaranta mu a da shi da yazo sai karanta ma ne tagin ubaidullahi ne to shi shi cewa an maliki ko kuma cewa an maliki ta farko da cewa qala ubaidullahi allazi haddathani yahya ibn yahya allazi an amma daga wata ce wa ne sunan mahaifi na da shi shi ne ba zai ce wa ne ya faɗa ni wannan shi Allah ya tsamanin lokaci ya yi